Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar sai kuma Alfa rediyo da ke kumasi na ƙasar Ghana. kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau litinin 26 ga watan maris na shekarar 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. ma'aikatar ayyukan gaggawa ta rasha ta faɗa cewa wata gagarumar gobarar da ta tashi a cikin wata kasuwar zamani mai shaguna da ke birnin kemerova na yankin siberia ta yi sanadiyar mutuwar mutane 64 'yar wasan sinima ta amurka da ake kira da lakabin stormy daniels wacce ke ikirarin ta taba zama budurwar donald trump kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa ta shaidawa shirin 60 minutes na tashar talabijin ta cbs cewa an yi mata barazanar tsoratar da ita a lokacin da ta yi yunkurin faɗar labarinta Fiye da 'yan mata ɗari da ƙungiyar Boko Haram ta sako a Najeriya sun koma wajen iyayensu. da labaran kenan za a ji cewa mutane akalla hudu sun mutu a zaben 'yan majalisa a ƙasar kamaru gwamnati ya saka ba yawo ba ko mutanen coci ma ba su je ba jiya za a ji cewa 'yan jarida na ganin an saba doka wajen rufe wani gidan jarida a jamhuriyar nijar saboda doka cha ta yi idan an wallafa labari ma na karya ko an yi zagi ko an yi shiri hukumar sadarwa wadda ake ce ma sai ita ce ke da incin ta tuntuɓi wannan gidan radio ko na talbijin. Za kuma a ji cewa 'yan Boko Haram sun kai hari da daren Asabar a Kwanduga na jihar Borno amma 'yan bindigar sun ruga. kamar kowace ranar litini yusuf aliyu harande zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma saurare amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya ma'aikatar ayyukan gaggawa ta rasha ta faɗa cewa wata gagarumar gobar da ta tashi a cikin wata kasuwar zamani mai shaguna da ke birnin kemerova na yankin siberia ta yi sanadiyar mutuwar mutane 64 gobarar ta tashi ne a jiya lahadi a wannan kasuwar mai hawa hudu mai suna winter cherry a garin kemerovo amma sai a yau litinin ne 'yan kwana-kwana suka samu nasarar kashe wutar Jami'ai sun ce ko bayan waɗanda suka mutu har ila yau wutar ta raunana mutane da dama. Da yawa daga cikin waɗanda gobarar ta shafa yara ne ƙanana, har yanzu dai ba a san musabbabin gobarar ba. A halin da ake ciki kuma Amurka ta bayyana shirin korar jami'an binciken sirri 'yan asalin ƙasar Rasha da yawa daga ta a mai da martani kan harin da aka kai wa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ke zaune a Birtaniya. jami'an fadar shugaban amurka ta white house ne suka ba da wannan sanarwar a yau litinin bayan da aka ɗora wa moscow alhakin harin an sami tsohon jami'in leƙen asiri sergei skripal da 'yar shi julia sume a wani wajen shakatawa a garin salisbury da ke ingila inda daga nan aka garzaya da su asibiti kuma suka ci gaba da kasancewa a cikin mawuyacin hali Rasha dai ta musanta zargin da ake mata na hannu a cikin lamarin, kuma ita ma ta koro jami'an diflomasiyyar Birtaniya da dama daga Moscow, daidai yawan waɗanda Ingila ta kora 'yan Rasha. 'Yar wasan sinima ta Amurka da ake kira da lakabin Stormy Daniels wacce ke ikirarin ta taɓa zama budurwar Donald Trump kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa, ta shaidawa shirin 60 Minutes na tashar talabijin ta CBS cewa an yi mata barazanar tsoratar da ita a lokacin da ta yi yunkurin faɗar labarinta, kuma ta karɓi kuɗaɗen rufa-rufa masu tsoka daga lauyan shi Trump ɗin domin tana tsoron abin da zai sami iyalinta. Stormy Daniels wacce asalin sunanta shine Stephanie Clifford ta bayyana a jiya Lahadi a zaman hirar da aka dade ana jira cewa tana kan hanyar zuwa wajen motsa jiki ita da 'yarta a lokacin da wani da bata san kowa ne ba ya zo ya same ta. Ta shaidawa ɗan jarida Anderson Cooper cewa wannan mutum ya zo ya same ni ya ce, ki rabu da Trump, ki manta da labarin. sai ya koma ba ya kalli yarinya ta ya ce wannan kyakkyawar yarinya ce ba zai yi daɗi ba idan wani abu ya samu mahaifiyarta daga nan sai ya bar wajen lamarin da ya faru a wani, wani wajen ajiye motoci a las vegas a shekarar 2011 ya faru ne jim kaɗan bayan da ta yi ƙoƙarin siyar da labarin ta ga wata jaridar tsegumi ta ce lamarin ya tsorata ta mutuƙa dalilin da ya sa ta kamar karbar kuɗi har dalar amurka talatin daga lauyan trump michael cohen shine ya kamace ta tuni dai shi lauyan na trump cohen ya musanta cewa an yi wa daniels wata barazana kuma ya ƙi karbar gayyatar da masu shirya shirin na 60 minutes suka yi mishi na yanzu shi ma ya gabatar da nasa bayanin labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Fiye da 'yan mata ɗari da ƙungiyar ta'addar Boko Haram ta sako a Najeriya sun koma wajen iyayensu. Ƙungiyar ta sace 'yan matan ne daga ƙauyen Dabci a watan Fabrairun da ta gabata, bayan da aka sako su a ranar Laraba da kuma wata gajeruwar haɗuwar gaggawa mai cike da ban tausayi da suka yi da iyayensu. 'Yan makarantar sun kwashe kwanaki uku a babban birnin ƙasar wato Abuja, inda suka gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yaran suna cikin ɗalibai 111 da goma sha da aka sace a watan da ya gabata, wanda a cikin su biyar suka rasu. Sai dai har yanzu akwai wata yarinya ɗaya mai suna Liya Sharibu da ta rage a hannun 'yan Boko Haram ɗin, domin ita Kirista ce kuma ta ƙi amincewa ta musulunta. A ranar Juma'a ce shugaba Buhari ya tabbatar da cewa zai yi iya ƙoƙarinsa domin ya ga cewa an saki yarinyar. A yau Litinin ne al'ummar kasar misira suka fara gudanar da zaben da ake kyautata zaton cewa zai bawa shugaban kasar Abdul Fattah el-Sisi damar ci gaba da mulki har na tsawon ƙarin wasu shekaru hudun. Abokin hamayyar Sisi mutum guda ne tal mai suna Musa Mustapha Musa wanda a can baya mai cikakken goyon bayan Sisi ne kafin ya shiga siyasar. Kafin zaben na yau an kame da yawa daga cikin 'yan takarar wasu kuma an tilasta musu janyewa. Jami'iyyun adawa sun yi kira ga mabiyansu kansu ƙauracewa zaben wanda za a ɗauki kwanaki biyu ana yi sannan a jira sakamako wanda ake sa ran zai fito a ranar biyu ga watan Afrilu. Ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan ta lalata wata tashar bada wutar lantarki a arewacin Afghanistan abin da ya jefa lardunan kasar har guda biyar ciki har da kabul babban birnin kasar cikin duhu a sanadin daukewar wutar lantarkin da ake shigowa da ita daga kasashen waje wannan ta'addancin da ya faru kafin wayewar gari ya auku ne a lardin baglan inda ya jefa wurare da dama cikin duhu ciki har da babban birnin na afghanistan Mazauna da masana'antu a garin Kabul wanda ke da kusan mutane miliyan biyar sun fuskanci yawan ɗauke wuta a ranar Litinin, kuma sun yi amfani da injinan janareta domin samun wutar. Afghanistan dai tana shigo da kusan megawatt 300 na wutar lantarki daga ƙasashen Tajikistan da Uzbekistan masu makwabtaka da ita. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon ne daga jamhuriyar Kamaru inda mutane akalla hudu suka mutu a bangaren Ingilishi yayin zaben 'yan majalisa. Awul Garba gare ka. An kammala gudanar da zaben Emilison tawa na kasar jamhuriyar Kamaru, amma a bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar ta Kamaru sun gudanar da zaben cikin halin rashin tabbas na matsalar tsaro. Alhaji Abdulkarim dan birnin da ne. An yi dai a cikin matsuwa sosai don sojoji ne suka dauki councilors suka kai su wajen zaɓe. To wannan zaɓen dama kun san ba zaɓen kowa da kowa bane ba zaɓen duka jama'a bane zaɓen kansiloli ne za su yi ma wanda za su saka su su zama sunito. To an yi amma a cikin matsuwa sosai. kuma abamin da sai dai gwamnati ya saka ba yawo ba ko mutanen coci ma ba su je ba jiya ko krista duk a cikin gida muka saura. Ko an rasa wani rai? Abamin da nan ba a rasa rai ba amma a kuma an yi rai sosai. Kamar kimanin mutane nawa ne suka mutu a ta can bangaren? To yanzu dai an ce hudu. Yanzu a nan kan taro fa babu yanzu kuma a nan ma zuwa karfe tara a nan ba samun mutum a waje taran dare Na ka kama ka a waje shi a kama ka ko ka biya su jaka ɗari ko a kai ka yawun da a kulle ka amma ta bangaren masu amfani da harshen faransanci ɗaya daga cikin kansilolin da suke kada ƙuri'un ɗan jam'iyyar mai mulkin ƙasar rdpc ko cpdm alhaji sangiru muhammadu yayin bayani cewa su kan basu da wani matsala a yayin da su gudanar da zaben nasu to na gode da wannan tambaya da kai mini awal garba to ka san dai ainihi mu abin da zan iya faɗa maka ko ba ka ba eh, wato kansilolinmu ainihin su dama ba sa da wani matsala da jam'iyyarsu da jam'iyyarmu kenan mu dukanmu wato rdpc abin da zan ce maka kuma aikin da aka yi zaɓin da aka yi cikin tsanaki aka yi an yi shi kuma akan hanyar gaskiya alhaji Hussein Inusa shi ma dan takara ne a kujerar majalisar dattawa na ƙasar a jam'iyyar INDP ta 'yan hamayya wanda yake nan a ɓangaren jihar Littoral ya ce ya amince da zaben da aka gudanar A zaɓe kan an gudanar da shi cikin adalci domin babu yadda za a yi ba ku da kansiloli ku ce za ku ci zaɓe. Mu yan adawa ai mu da kansiloli da yawa. can suna da kansiloli kusan dubu takwas na abu mu muna da kusan dubu ɗaya ne da wani abu ya za mu ci zaɓe. Shugaban ƙungiyar farin hula kuma ɗaya daga cikin masu sanya idanu a zaɓen da aka gudanar musta Musa Useni ga abin da ya ce a yayin da muke hira da shi. sabilin zaman lafiya dai bisa ga wannan ka'ida za a ce alhamdulillahi zaɓe ta wuce lamin lafiya ko da dai akwai korafe-korafe da mutane suke yi ganin cewa wato mutane da ba su dace ba suna guje-guje wajen samun wannan matsayin din. A sakamakon haka ne muke ce a ƙasa ta demokradiyya abin da yake da amfani shine a tabbatar an zartar da adalci cikin zaɓe. Kamar dai da duk ƙasa yawancin ƙasashen Afirka suke da matsala na maganan zaɓe tsakanin wato rashin adalci ko ko cuta da ake ƙasar Kamaru ma tana da wannan. Sai dai bana alhamdulillahi an ɗan samu sauƙi eh, dai a bara ko ko an samu sauƙi da abin ya wuce dai alhamdulillah. Kansilolin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba su hurumin zaben 'yan majalisa guda saba'in. Kana shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya kundin tsarin mulkin ya ba shi izini ya naɗa 'yan majalisar dattawan guda talatin na ƙashin kansa a faɗin ƙasar Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka da ƙasar Kamaru. a gaida awwal yanzu kun bari mu ƙetara zuwa Najeriya inda 'yan Boko Haram suka kai hari da daren ranar Asabar suka yi barin bam a garin Kwandiga na jihar Borno amma Allah ya gyara. Wani gano ya yi bayani ma Haruna Dauda kamar haka. Sun kawo mana hari yanzu haka masu sojoji suna da masu kashi. Ok, sun shigo cikin garin Kwandiga? Eh, ta fita faɗa ma ba, sun shigo baki bakin gari wallahi. Kamar karfe nawa suka shiga? around 10:30 ne pm yanzu ka ce har yanzu suna nan a cikin garin ne ko kuma ya ake ciki a yanzu an kwatattake su yanzu da ana kan bin su da me suka zo ne da motoci ne ko kuma da babura ne a da kama ta cikin fadama ba suka zo o cikin fadama ka san yamma da mu ba akwai kogin da yake har alo ba na'am to su kuma suna bayan kogin ne to yanzu kogin ya bushe yanzu ta ci sun zo da su sai bombas ne suka tayar bombin don su tada hankalin mutane suka fara harbiyar. Ok, sun tada bom din ne? Sun tada bom din a bakin garin ba. Ok, mutane nawa ne suka tada bom din? Su biyu ne. O su biyu, amma ko wanda ya taba? A ba wanda ya taba, ba su ma samu target su ba suka tara. Eh, amma yanzu dai sojoji suna suna fitattakar su. Eh, eh suna yanzu haka akwai tankas da su amurka suna abinanti suna shelin nasu. Za suna yanzu ya zo da hali ko kuke ciki a garin kwandiga din a yanzu kowa yana cikin gida ba wani damuwa zuwa da ina ganin sun je an kawo abincin Fed Children wannan gobe za a fara mutu ko don wannan ne suka kawo ta o. Ke kan kamar suna bukatar abinci ne ko? Bika eh, haka na ɗauka domin yau da jiya zuwa yau an kawo some trailers na shinkafa da sauran food items haka ne tomorrow morning monday wannan za a fara gaba sun isa ga abincin ne ko kuwa a kai ba ta wani ba su ba su abin sun ainihin gari ba baki bakin gari haka retailing na su ba ka motoci suna going round da wasu sun bi su cikin fadaman suna tashelin nasu To a gaida Haruna Dauda, yanzu kuma daga Najeriya bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka rufe wani gidan rediyo da talabijin mai zaman kansa a Yamai. Ko me ya zafi? Silabar ma gare ka. Wata hirar da aka yi kai tsaye a shirin labarai na yammacin jiya Lahadi da Metro Larwana Abdurrahman wani lauya mai zaman kansa da ke sahun jagororin kungiyoyi masu adawa da dokar harajin 2018 ita ce ta janyo wa gidan rediyo da talabijin labari hushin mahukunta. In ji Hima Garba makaddashin manajan daraktan wannan tasha. Jiya mun dauka Metro Lirwan aboka ne kowa ya san shi kuma dan societe civil ne ya zo ya gaba da mutane dokan da gwamnati ya dauka ba gaskiya ne ba. Da sun zo neman eleman da su da ma'aikatan labar ba su ji dadin su ba tunda takarda da sun kawo takardar polisai ne su ma suna jira takarda csc sun yi jaye-jaye amma ni nake a ba su ta yi ne suna nemo da sun samu sai dai sun ta yi bayan wannan ne sun zo sun ke an ke a nike kawai tuni da ya shugabannin kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida irin su jallo bubakar suka fara nuna damuwa akan irin wannan al'amari da ya ce babbar barazana ce ga 'yancin faɗin albarkacin baki tunda doka cewa ta yi idan an wallafa labari ma na karya ko an yi zagi ko an yi shiri wato wanda aka ma aka zarga shi zai je ya kai kara hukumar sadarwa wadda ake cewa sai sa wato ita ce ke da incin ta tuntubi wannan gidan radio ko na talabijin ta tambaye shi yadda aka yi kuma in ma akwai matakin da za ta ɗauka ita ke da incin ta ɗauke shi wayanda suka zamanto su yi aiki da doka su sa a yi aiki da doka kan gaskiya suke makushe ta kullum don saboda aiki ne ake da son rai ya zuwa yanzu hukumomi ba su bayyana dalilan su na rufe wannan tasha ba a hukunce kamar yadda su kansu jami'an tsaro da ke gadin mashigar wannan kafa ke cewa daga sama aka ba su umarni dalili kenan da na tuntuɓi hukumar sadarwa ta csa wacce daraktan watsa labaranta musa muhammad murtala ya ce da ni ga halin yanzu taron mambobi na ake kenan gai wanda ake ce ma session ordinaire na kowane wata to za su tattauna kan wannan zancen idan suka kare kuma za su yi magana kan e, menene suka gani akan wannan lamari da kuma ya ne ya kamata yi. Gidan rediyo da talabijin labari da ke mallakar jami'in fafutukar kare hakkin ɗan Adam Ali Idrisa na daga cikin tashoshin da hukumomin jamhuriyar Nijar ke zargi da kasancewa masu ra'ayin 'yan adawa saboda yadda tashar ke ba 'yan kasar damar caccakar manufofin gwamnatin Isu Muhammadu ko da yake ta na cewa kare demokradiyya ne yasa suka zaɓi wannan aƙida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. wanda ya ɗauke shugaba mai To gaida Suleiman yanzu kuma bari mu dan zaku a gefe Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi shi ke Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da Dr. Ahmad Garba Hassan, rajistara a Jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke jihar Bauchi. A lokacin da ya kawo ziyarar aiki a nan ƙasar Amurka, inda muka tattauna da shi akan abubuwa da suka shafi jin daɗi da walwalar ɗalibai. a makarantun gaba da sakandare a Najeriya. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin dakta kasancewar wannan matsayi da kake kai in aka yi maganar registrar an san shi ke da haƙƙi wanda ya shafi registration na ɗalibai a jami'o'i sannan kuma za a yi maganar wani ɓangare na kuɗaɗen makaranta da ɗalibai sukan biya idan muka yi la'akari da yadda tsarin registration yake na jami'o'i musamman idan ɗalibai za su yi registration wannan haƙƙi ne da ya rataya a kan ofishinka wanda za a fitar da tsarurruka da ya kamata a bi domin a yi ma ɗalibai tsari mai sauƙi da nagarta wajen registration da dama kuma muna ci gaba da fuskantar matsalolin registration musamman wannan sabon tsari da aka kawo a jami'o'in najeriya na yin registration a yanar gizo ya wannan tsarin yake sannan kuma ta ya kuke ganin ya kamata a bi don a sauƙaƙa ma ɗalibai wannan tsarin alhamdulillah kamar yadda ka faɗa a registrar jami'a shine ke kula da hanyoyi na wato ɗaukan ɗalibai da hanyoyi na ɗaukan ma'aikatan jami'o'i ɗin ma kamar tambayar da kai na maganan yadda za a sauƙaƙa wa ɗalibai registration wanda yake faruwa a jami'o'in mu dukkan jami'o'in najeriya yanzu sun shiga yanayin yadda ake registration ma ɗalibai ta hanyar yin yanar gizo amma matsalolin da suke dan faruwa a nan wani lokaci shi abin yanar gizo din bai da karfi wani lokaci mutane da yawa in sun zo a lokaci guda za su yi registration rashin karfin sai ya sa misali idan ka ce registration din yara su gama shi a lokaci kaza saboda yanayin farkon abin wato duk abun da aka fara shi da farko yana dan samun wani abun da bature yake cewa wai titin problem duk abin da ka fara shi da farko kafin ka zamo gwani a ciki sai ka dan samu wannan amma fuskantar haka din yasa yawanci daga cikin jami'o'i din suka ɗauki matakin kan da garke ta inda suke ba da dama ma ɗaliban suna zaune a gida ma su yi wannan rajista din a bangare ɗaya kuma akan duba wannan bangare da ya shafi ainihin jarabawar ɗalibai da yadda kuma kundin aji bayanan ɗalibai da kuma ainihin sakamakon jarabawa ko ta farko ko ta tsakiya ko ta ƙarshe da dama akan samu matsaloli za a ga cewar a jami'o'in najeriya akan bayyanar da sakamakon ɗalibai ko kuma wasu sukan saci bayanan ɗalibai a jami'o'i wannan ba wata matsala ce wadda ta zama ruwan dare a jami'o'in Najeriya ba? A gaskiyar magana wannan babban matsala ne wanda yake damun dukkan jami'o'in Najeriya wannan wani lokaci kuma ya danganta ga hali ne wasu duk yadda ka yi in har wanda wato ya yi maka wannan program din yana da wani sani a kai zai nemi ya sace ta yadda zai saci bayani domin wasu don su samu irin wannan takarda da kake bukata na jarabawa din za su iya yin abin da wato baka tsammani ta fuskan kashe kuɗi su bayar da kuɗi mu mutumin da zai sato musu wannan bayani din kamar mutumin da ya wani program zai iya samu ya je ya gutsura ma wani don ya sayar mishi akwai kuma ma'aikata ma'aikatan jami'o'i wasu daga cikin ma'aikatan jami'o'i wasu ɓata gari daga cikin su za su iya ba da dama ko su yi amfani ta wannan dama wajen sayar da wannan bayani ko kuma su fitar da wannan bayani don wani ya samu wani takarda ba ta hanyar da ta dace. To wane tsari kuke da shi don ganin an magance wannan matsala ta kamar su ma'aikata da suke aiki a sashen kwamfuta na bangare naka a magance wannan zuwa da suke yi wa'insu ƙananan ma'aikata sukan shiga kwamfuta su canza sakamakon ɗalibi madadin ɗalibi kila bai ci jarabawa ba su je su ƙara mishi don a samu ya bar jami'a ko wani abu makamancin haka ta ya kuke ƙoƙarin magance wannan matsalar eh, a batun gaskiya wato jami'o'i da yawa duka na najeriya suna yin suna ƙoƙari ta wannan fiska ta hanyar da cewa na farko sun tottoshe duk hanyoyi da wa'annan suke bi don yanzu duk wani wanda ya yi wani abu yau gobe za ka gane ta wani hanya ya je so irin wannan wannan hanyoyin da in ka gane shi ma'aikacin da ka ga yana haka dama akwai wani abin da ake cewa normal routine posting wato mutanen ana yawan ba a barin mutumin da yake aiki a wuri guda ya yi sama da wata shida ko shekara ɗaya wuri in ka bar shi haka zai daɗe har zai gane ya zama shi kaɗai ya samu amma ana yawan jujjuya su wannan ma yana daga cikin hanyoyin da jami'o'i suke bi rijiyoyi suke bi don rage irin wannan wato badakala da wannan mutane suke kuma jami'o'i tana da dokoki haka nan shi harkan kwamfutan shi kansa yana da wasu matakan da ake dauka yanzu kamar misali an ajiye bayani duk wanda ya shigo ya taba zaka gane waye ya shigo yi wannan abu wato kwamfuta din yana da wani ana masa wani tsari wanda yake idan mutum ya shigo ya sa wani abu wani abin da ake yi na kariya idan wani ya shigo ya taba zaka gane wane ne ya zo ya taba don haka in ka gane shi sai ka kama shi kuma sai a horar da shi domin ya zamana in ya gani ya zama masa darasi. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Dr. Ahmad Garba Hassan. rajistara a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke jihar bauchi sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya. Maza da mata miƙewa. To a da Yusuf, yanzu kuma ga saƙonnin da ku masu saurare kuka aiko mana. Saƙon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau mun rubuto muku wasiƙar mu ce dangane da kalaman tsohon ministan harkokin tsaro na Najeriya, General Yakubu juma mai ritaya, inda ya zargi rundunar sojojin Najeriya da goyon bayan Fulani makiyaya a rikicin tsakanin manoma da makiyaya a jihar Taraba. A gaskiya irin wannan kalaman a matsayin sa na dattijo kuma tsohon jami'in tsaro a Najeriya san bai dace ba. Sako daga Yakubu Abdullahi Dambam da Bala Muhammad Dambam da Alhaji Mustapha Dambam. Sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa. A yau ina son ku bani dama domin in kira ga fadar shugaban ƙasa da ta yi taka tsantsan da shirin da take yi na ɗaukan lauyoyi da za su hukunta waɗanda ake zargi da sace kuɗin talakawan Najeriya gudun kada a yi kitso da kwarkwata. Sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sako na gaba ya ce hakika kalaman da ty dan juma ya yi akan kiran da ya yi wa kabilun benue da taraba da su ɗauki makamai domin kare kawunansu samsam wannan bai dace ba ya kamata tsohon general ya sani da kare kawunan ake yi da tuni ƙasar bata kawo yanzu ba saƙo daga hafizu balaraba gusau sai kuma saƙo na gaba ya ce hakikanin gaskiyar magana mu talakawan najeriya muna buƙatar gani a ƙasa akan tattalin arzikin ƙasarmu da aka ce ya farfado saƙo daga hajiya gambo baba maman gusau zaria da hajiya talatu ba'ara yaldu sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa kalaman da ministan watsa labaran najeriya lai muhammad ya yi na cewa gwamnati na tattaunawa da ƙungiyar boko haram domin tsagaita wuta abin farin ciki ne matuka fatan mu allah ya sa hakan ta cimma ruwa sako daga isa lawan girgir jihar yobe sai kuma sako na ƙarshe ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka gurfanar da shugaban 'yan arewa da kotu kotu za ta yi a yau litinin muna fata za ta yi gaskiya da gaskiya wajen yanke masa hukunci kan daidai laifin da ya aikata sako daga yahaya danno azare da zainab barista maskandare da prince tasi ibn abdullah azare To mun zo ga shirmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a taƙaice. ma'aikatar ayyukan gaggawar rasha ta faɗa cewa wata gagarumar gobar da ta tashi a cikin wata kasuwar zamani mai shaguna da ke birnin kemerov na yankin siberia ta yi sanadiyar mutuwar mutane 64 Ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan ta lalata wata tashar ba da wutar lantarki a arewacin Afghanistan, abinda da ya jefa lardunan ƙasar har guda biyar ciki har da Kabul, babban birnin ƙasar cikin duhu a sanadin ɗaukewar wutar. Fiye da 'yan mata ɗari da ƙungiyar ta'addar Boko Haram ta sako a Najeriya sun koma wajen iyayensu. Ƙungiyar ta sace 'yan matan ne daga ƙauyen Dabci a watan Fabrairun da ta gabata, bayan da aka sako su a ranar Laraba, da kuma wata gajeruwar haduwar gaggawa mai cike da ban tausayi da suka yi da iyayensu. 'Yan makarantar sun kwashe kwanaki uku a babban birnin ƙasar wato Abuja, inda suka gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A yau Litinin ne al'ummar kasar Misira suka fara gudanar da zaben da ake kyautata zaton cewa zai bawa shugaban kasar Abdul Fattah lcc damar ci gaba da mulki har na tsawon karin wasu shekaru hudun. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Hafsat Bello dan mai soro. da ta karanto mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan cece ku can da wasu magabata ke yi game da batun tsaro. Sai Allah kai mu.